وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون mun hore musu waɗannan dabbobin mun sanya masu juyawa zuwa gare su suna hawa bayan wasu daga cikinsu suna ɗora musu kayansu kuma suna cin naman wasu daga cikinsu